محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara gode ma Allah subhanahu wataala da ya kaddara haɗuwar mu a wannan yammaci mai tarin albarka na juma'a 13 ga watan rabi awwal la 17 ga watan rabi awwal shekara ta da ashirin da talatin daidai wacce sai daidai da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da tara miladiya ina jin wani kwanan watan muka faɗa jiya kuma ba kwanan ba da ni ba wannan kuma shi ne mu na biyar na ƙarshe a wannan daura kashi ta farko ko kashi na farko a cikin na bakwai a'a yau ta tsumbule na bakwai aske wannan littafi mai tarin albarka masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliya manya manyan matsaloli na jahiliya larabawa da alyahudu da nasara wannan da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya saɓa musu bai yarda da su ba ya zo da abin da yake shine daidai a karatunmu da ya gabata mun tike karshen matsala ta hamsin da uku ƙarshen matsala ta hamsin da uku hamsin da uku ai ba abin shi ba ina biki ne wannan ƙarshen almas'alatu salisatu wal hamsun إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل كقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقولي وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون يلا متاشي المسألة الرابعة والخمسون قال المؤلف رحمه الله المسألة الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية su na hamsin da hudu shine al'iƙararu bil haqqi tabbatar da gaskiya a fatar baki su ce sun yarda da ita a fatar baki saboda me li yatawassulu bihi ila daf'i domin su yi dauki wannan matakin domin kautar da gaskiya duk wannan nau'uka ne na shiya hila iri daban-daban kama qala fil aya yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin ayat da ta gabata yace wa qala qa'ifatun min ahli alkitabi aminu billazi unzila ala alladhina amanu wasu kungiya daga cikin yahudin nasara suka ce ma junansu ku kaso kaza ku je ku ce kun yi imani da abinda da Allah ta'ala ya sauka wa waɗanda suka imani kun ga wani ikrar ne bil haqq ko ba ikrar bane tabbata da gaskiya ne su sun yi imani da abin da Allah ta'ala ya sako wa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to amma wannan wata dama ce da za su taka su hau zuwa ga bata gaskiyar dan sun ce waqfuru akhirahu ku je farkon yini ku ce ku yi imani karshen yini kuma ku ce ba ku imani ba la'allahum yarji'un domin wata mataki ne da su waɗanda suka shiga musuluncin su ma su fita su ce a to ga waɗanda muke ganin su suna da littafi a gaban su sun fara addinin kuma sun bar shi, ai da gani an san ba daidai bane kaga wannan ita ma wata hila ce da ake bi domin murƙushe addinin Allah kuma Allah ta'ala ya ki a murƙushe addinin shi sai ya cika hasken shi ko da kafare sun ki domin irin halin da ake kawo musulunci ta kowane irin hali da kowane irin suna da ake jiban shi ba karamin makirci ake shirya mashi ba amma Allah ta'ala sai ya cika hasken shi daga cikin hilolin da suke shine wannan wai su furta gaskiya da baki su ce sun yadda eh gaskiya ce domin ku amince musu idan suke shigo su dinga jefa shubha a cikin al'amuran mutane المسألة الخامسة والخمسون التعصب للمذهب كقولي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم مسألة تهمسن دبيار وتمسلم تيسابة مجاهلية إذا التعصب للمذهب أبنى ga macijin masahabanci ko kuma 'yan takifan masahabanci ko ka ce takifan mazhabanci wannan shine abin wannan yana cikin manya-manyan al'amuran jahiliya in an ce takifan mazhabanci shine mutum ya ce mazhabar da yake a kai ko wata matsala daga cikin matsalolinta ko ta yi daidai da ƙur'ani ko ba ta daidai da ƙur'ani ba ko ta saba mahadisi hadisi ko ba ta saba mahadisi hadisi ba shi fa yana kai dan saba mahadisi hadisi da ta yi ba zai saki wannan matsalar ba ko dan saba ma ayar ta yi ba zai saki wannan mazhabar ba ko dan saba ma ijma'i da aka ba zai saki wannan ba wannan shine takifan mazhabanci kun ga mazhaba daban mazhabanci daban ko an jama'a bin usman yace kabila daban kabilanci daban ai kabila ba aibu bane to me aibu shine kabilanci kai in ba bahaushe ba to kowa kabila ne an gano wani to wannan ya ya domin wasu da yawa suna ganin a Najeriyance suna ganin addini nan na waɗansu kabila ne su sai su ji kamar babu su a ciki kamar da su kuma wasu suke ganin addinin nan na larabawa ne su ba za su iya wa addinin nan komai ba saboda haka da zarar an ce wani abu sai a ce larabawa suna kallo sun yi shiru kuma ga ki ba mana kai babu wani nauyi kenan da aka dora maka naka kare addini an dora shi kan larabawa ya ce maka addinin karare larabawa Allah ta'ala ya baiwa ajiye shi kai kana ganin ta larabawa nan ne da tuni ba me kai ba ba jan bin shi ba to ta asubanci wannan ba musulunci bane abin da yake musulunci ya halatta idan mutum ba shi da kwari a ilimi kafa shi ba ta nuna ba ba ta tsaya ba ya riki wani malami daga cikin malamai na sunna ya dinga fatawa a wurinsa an gane kamar ya ce duk ahalus sunna sun yi ijma'i mazhabin malikiya da mazhabin hanafiya da mazhabin hanabila da mazhabin shafi'iyya duk mazhabi ne na ahalus sunna babu wata mazhaba ɗaya da aka gina ta akan zuciya a dunkulanta gaba ɗaya kun gane amma wannan baya hana cewar a ciki a samu waɗansu matsaloli da ake cincibe wurin magana a kansu to mutumin da ya cincibe ya yi yunkura zai faɗi sai ka tallafo shi ka guji ka bai shi ne ko kuma kun tafi tare ne an tafi tare ne to amma ta kifa mazhabanci wannan jahiliyanci ne an kai lokacin da ake yin kowace sallah su hudu a ka'aba sallah azhar yan malikiya su in sun gama su yan shafi'iya su in sun gama su yan hanabila su in sun gama su yan hanafiya su har Allah ta'ala ya kawo wannan daula ta abin nan adalatu saudiya ta hada kansu gaba daya akan akan abu guda Allah ta'ala ya duka su Muhammad Nasir eh, Muhammad Nasir As-Sa'di sun karkade ta kifin mazhabanci a ƙasar Saudi Arabia ga littafin Malam Uthaymeen nan ya isa shaida Malam Uthaymeen almajirin Nasiru Sa'adi ne wanda yake da littafin Tafsirul Karimur Rahman kuma shi nasir sa'ad ba kun yi shiru kuma ku karanta littafin bane yawa to ɗalibin shi shine Muhammad bin Salih al-Uthaymeen za ka karatu malam bin Salih al-Uthaymeen ba ka take ban mazhabanci a ciki to wannan shine abin da yake daidai babu wani wanda ya ce haramun ne ka ce kai malikiya za ka bi ka baka batu nuna ilimi ba babu wani wanda ya ce haramun ne ka ce za ka bi abin nan hanafiya ko hanabila babu wani wanda ya faɗi wannan ya ce in ka bi wannan kayi haram me yake haram gashi ƙur'ani da hadisi da ijma'in malamai sun yi nan ga malikiya ka ta yi nan ka ce to kai malikiya za ka bi to wannan tun daga imam malik ibn anas har kasa babu wanda iya yadda da wannan ko shi imam malik ibn anas ne kun shari'a da shi akan wannan dan bai yadda da wannan ba mun sha mai waɗannan maganganu sai mutum ya kiyaye ya gane me bambanci a ciki amma yin mazahaba kawai da sunanta mazahaba to wannan ai galibi akan haka ake tasowa ko kana ganin yanzu ka fara sanin baki me za a fara bude maka ana karanta maka akhbari ko sahih bukhari halar dole ne cewa sahih bukhari ne zai kai baro shi ma ya kai kanshi ya baro to duk waɗannan ba wani abu ne a ciki sai dai ka san malamin da za ka karanta aka zara auren shi zama ne ya nuna a ilimi ya san ina ne ake da mai aka zara ya tuntube in yayin ma kuma ina ne za a ɗago shi wannan shine magana amma ka ce kai in ba malikiya ba sai ta kife sai abin nan sai kafa katako to wannan ba musulunci bane wannan jahiliyanci ne kai da kake ɗalibi ilimi shine duk inda gaskiya ta fito mun yi magana kwanaki mun tsaurara magana akan wannan duk inda gaskiya ta fito nam kana bin mazhabin malikiya sai mas'ala daidai ta tabbata a mazhabin hanafiya sai ka ɗauka kai me kenan kai daidai ko baka daidai ba kai daidai kaga yanzu kai kake bin mazhabin gaba guda hudun gaba daya shi kuma wancan ya dauki daya ya yi watsi da nawa da uku da sauran shi kuma wancan ya dauki amma kai gaba ɗayan su kai amfani da su wannan kuma shine daidai saboda haka abin da yake wannan takifin mazhabanci ba musulunci ne babu wani wanda ya ce babu wani wanda ya ce musulunci ne balle har a ce wai wai akwai wata mazhaba guda ɗaya in ka mutu baka baka da wata mazhaba guda ɗaya wai addinin ka bai ba ko wadansu abubuwa duk waɗannan ba musulunci ba ne. mun sha maimaita malam in kana karanta irin yadda al'umma suka tsandumi kansu suka samu kansu cikin jahilci nan zaka yi mamaki sosai da sosai karfi da yaji a bankara aya wai dan ce daidai da da wata mazhaba shi kare fita daga mazhaba shi Allah ya sauke ka kaulihi fiha kamar da Allah ta'ala yake magana yake cewa akan wannan abin ne ya shafi takibin mazhabancin suke cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum Allah ta'ala ya faɗa a ƙarshen wata aya da muka ambata wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku amince da komai sai abin da ya daidai da addinin ku wannan takifin mazhabanci ne ko ba takifi bane kar ku yarda da komai sai abin da ya daidai da addinin ku da abin da kuke kai har a wata sura yake cewa in utitum hadha fakhufuhu wa in lam tu'tuhu fahzaru wa man yuridillahu bihi wa man yuridillahu fitnatahu falam Allah lam yuridillahu أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم المسألة السادسة والخمسون wato kuna kalla yanzu alhamdulillah yanzu Allah ta'ala ya kashe wannan gubar ta ta kifa mazhabanci din nan sosai da sosai kaji mutum yana cewa kaji suna cewa kullu ma kana kullu ma khalafa ma alaihi ashabuna fa huwa muawwalun al-mansur duk abin da ya saba ma abin da malaman mu suka tafi akai to wannan abin ko dai a yi mai wani tawili ko kuma wannan an riga a share hukuncin sa ko kuma wannan an mai wani tawili ko wadansu abubuwa المسألة السادسة khamsun تسمية اتباع islam shirkan kama ذكره fi قوله ta'ala كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله تعالى yake cewa abin nan matsala ta tana ta musun da shida tasmiyatu tiba'il islami shirkan cewar duk yana cikin masail jahiliya ya ce bin musulunci shirka ne kaga yanzu an juya gaskiya ta koma ƙarya ta koma gaskiya kama zakaru fi kauli ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya bayanin haka a cikin faɗin shi da yake cewa ma kana li basharin da dai bai taba kasancewa ga wani mutum an yu'tihu Allahu kitaba kawai dan Allah ta'ala ya bashi littafi ya zo a matsayin manzo wal hukuma kuma Allah ta'ala ya bashi zartar da hukunce hukunce no kenan wan nubuwa Allah ta'ala ya bashi annabta no kenan uku thumma yaqulu lin nas sannan shi wannan mutumin ya ce ma mutane kunu ibadan limin dunillah ku kasance bayina kuma bayan Allah ba a taba samun wani mutum akan wannan ba shi abin da wannan ma yake cewa walakin abinda suke cewa kunu rabbaniyin ku kasance malamai na Allah ba malamai masu kira zuwa ga karan kansu ba malamai masu karantar da mutane littafin Allah ta hanyoyi guda biyu bima kuntum tu'allimun alkitab ta yadda kuke karantar da mutane littafin Allah wa bima kuntum tadrusun da kuma yadda kuma kuke karo karatu wannan aya ta sauka ne cikin magana ne akan wafdu najran su wafdu najran isa asalin najran din kasa ce ta larabawa yanzu wani yanki ne a bannan jiha ce a da arabiya a wancan lokaci kiristoci ne gano ne yanzu tuni musulmi ne cikin ma suka turo delegate zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tambaye su zo su yi mai tambayoyi akan abin da ya shafi matsayin shi akan almasih daga cikin mutanen akwai abdul masih san da kiristocin da kenan ko ba wai abdullah ba abdul masih saboda haka su wadin mutane arba'in da wani abu <coughs> suka zo wurin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka gama gaisa amma ikin Allah ya bujuro musu da musulunci yace da Allah ta'ala ya riki alkawari da dukkanin annabawa da suka zo kafin shi cewar idan Allah ta'ala ya turo shi a matsayin annabi za su bi shi haka ne ko baka wani ya kukuce haka cewa mai dalilin ku وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كو آتيناكم تو قراءة الجمهور آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن <clears throat> قال أقرتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقرنا قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين sauraka suka ce annabi isa yana nan dawowa kuma ya dawo zai dawo ne a matsayin yana nan annabin shi ba cire mai riga ta annabta ba an gano wannan kuma zai imani da addinin manzo Allah zai hukunci da shari'a manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda dama an yi alƙawari da annabawa idan suka riski addinin annabtan manzo Allah sallallahu za su ajiye nasu su su kama nan shi na'am mu kuma kan maganar mu da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta musu wannan sai suka ce yanzu kana kira mu bauta maka kenan In gane maganar wai ya ce a zo a yi musulunci shi shi kadai a bauta ma Allah ta'ala wahdahu la sharika lahu da suka gama tattara lissafin sai suka ce yanzu so kake mu bauta maka kenan kaga yanzu da ya kira mutane zuwa ga musulunci sai suka juya abin zuwa ga mai shirka kasu wannan jahilanci ne sosai da sosai ka dubi ne da ana suna yake ta magana da su ya ahlul kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah to wa wani suka ce wai yanzu ana suna yana nufin a zuwa bauta mashi kenan shi shi kadai kaga sun dauki gaskiya sun zama da ita ƙarya sun dauki ƙarya suna zama da ita gaskiya shine Allah ta'ala ya ce ma kana li basharin ga dai bai taba kasancewa ga wani mutum ba bashar na kira ce ta zo bayan annafiyu sun ce idan na kira ta zo a bayan annafiyu tufidul umum ma na ne basharin bai taba kasancewa ga wani mutum an yi ce Allahu kitaba kawai don Allah ta'ala ya ba shi littafi wal hukuma da hukunci wani nubuwata da annabta sun mai kula lin nasi kunu ibadan min dunillah wai sannan ya dawo gefe ya ce da mutane su zama bayan shi kuma bayan Allah ta'ala haka Allah ta'ala ya kare ta magana su da suke a kai an gano wannan to duk wannan mataki ne na yan duk wannan mataki ne doda gaskiya ana kallon gaskiya kiri da muni sai a marɗe ta a maida ta tare a ce ai su ma suna bidi'a ba sun sa ba sun sa fanka a masallacin su ba ko ba ba ba sun sa kafet ba kun ce sallah a masallacin da yake da fanka tana da lada sama da wacce take masallacin da ba fanka an ce kuma kuma juriya to yana yin wannan ne domin shi mai kare tashi yace shi shi ma ya yadda yayi bid'a to ai kuma kuna yi to in ba haka ba me ne cewar to ai ai kuma kun yi bid'a saboda kun sa fanka kun yi kaza kun yi kaza kawai kawai ka je kai bidiya ka matsayin bidiya ka kawai shi kenan karka halatta ta karka karka ce kar yi wa Allah ta'ala ƙarya to ka je kai bidiya ka ranar kiyama ka sai cikin in bidiya in bidiya ta zama ta kai ga shirka mutum ba shi ba rahama Allah in ba ta kai ga shirka ba muna roƙon Allah ta'ala ya fi mana gaba daya المسألة السابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه مسألة تا 57 دبقي تحريف الكلم عن مواضعه canza maganganun Allah subhanahu wata'ala daga inda take saboda kaga dai yanzu shi qur'ani ba ƙari ba rage la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hikmin hamid ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusuli min qabl kawai saboda ka riga an gama ba kamar a taura ba ce a ce an ƙara a rage tunda su da ma a taura sun riga sun yi wannan yuharrifuna al-kalima amma mawadi'ihi ويحرفون الكلمة من من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ba abin da أما yi ba to da shi qur'ani Allah ta'ala ya kare shi kana kara aya ɗaya dama alarammomi ne gangarami wani yadda ya san hanyoyin alkur'ani bai san unguwarsa haka ba da ka ce ya ayyuhal ladina amanu za ka yi sallah to ya riga ya gama watsa na'urorin gaba daya a cikin guda wurin cikin 83 ji suleiman wacce za ka ɗauka ko ba kai ke ba kana dafa ya san wacce ka ɗauka da ka gama fatiya a sallah ka ce alhamdulillahi to yanzu yana jiran wacce za ka ɗauka fatar samawati ko an zalli kitab da dai sauransu saboda ka yadda ya san hanyoyi na alkur'ani bai san hanyoyin gidansa haka ba na gila a gidansa an ce an ajiye magirbi wani wuri a wuri kaza sai ya ce wurin ina to amma qur'ani da kaja ya san ina ne kawai ko ba kai ke ba yawa so da tunda yanzu ba su da wannan babu dama a ƙara aya ko a rage ko a ƙara harafi ko a rage to idan aka zo sharhi bayan an sa qur'ani a cikin bracket sai a canza kalmar a ciki a ce istawa ma'anahu istaula a ce ya dahu ai kudaratahu ko ba ka ki cewa Allah ta'ala ce bal ya dahu mabasutatani hannayen shi guda biyu a shimfiɗa suke shi kuma ya ce qudratahu kudurorin Allah ta'ala guda biyu yanzu kudar Allah ta'ala guda biyu ce ko kuma ya ce ni'matahu ni'imomin Allah ta'ala guda biyu yanzu ni ma Allah guda biyu ne bayan ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha kaga wannan shine yuharrifuna al-kalima amma mawadi'i da Allah ta'ala ya ce da su ku wa qulu hiqqa ku ce hiqqa hiqqa ha'un ta'un sai suka ce hinta suka ƙara ne nunin sai Allah ta'ala ya ce fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min samai bima kanu yafsukun da ka ba bala'i bane tahrif al-kalimi an mawadi'i wannan jahiliyanci ne na ahlul kitabi Allah ya sauke al-mas'alatu thaminatu wal khamsun layyul alsinati bil matsala ta 58 ita ce layyul alsinati bil kitab karkatar da harshe lokacin fassara shine layyu wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa ma ya'lamun na wancan in sun zo rubuta da hannunsu sai sun ƙara ko sun rage yanzu in sun zo fassarawa nan ma ba su haƙura ba sai sun karkatar da magana lokacin fassara wani kalma ɗaya zai ƙara sai ga ta yi tasiri wurin mai wurin ma'ana a wancan azumin da ya gabata ba wannan ba na shekara ta dubu biyu da nau kenan da bakwai ina nan na kama fm ina jin tasiri sai wani yake cewa idan idan kun je wurin malaman ku sun ci yana karanta wa qala musa li qawmi inna allaha ya'murukum an tadhbu baqara hadi abin nan labarin baqara dake cikin suratul baqara kun bai to sai yake cewa idan kun je wurin bokayen malaman ku sun ce ku yanka abu kaza ku yanka kawai ba sai kun tambaya ba saboda kun ga sun tambaya sai sauka sai masifa ta hukansu kaga wannan yaluna alsinatun bil kitab saboda Allah mutum su tsoron Allah kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam tana tasiri ne akan boka tana magana ne kan bokaye ba jarraba su aka yi ba wai zaka na nafsan fadara fadara'atu fiha kun kashe rai wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan ne kowa yana da kisan daga jikin shi yanzu ana so a gane wani kisan aka jarrabe su wai shine fa ya kafa hujja da wannan kisan ishe kawai da sun cire kawo sa kawai ku kawo sa an kun ce ku kawo kaza ku kawo kaza kar ku tambaye su baki ko fari ko menene ko menene Da Allah dubiyan da ya alakanta ya alakanta wannan kissa da wannan magana yalmuna alsinatahum bil kitabi litasabu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa ma ya'lamu kaga wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa ma ya'lamu wannan ba karamin masifa bace saka wallahi mutun ya hatara wurin karanta littafi ka san littafin ma a karanta shi yasa wani lokacin da an yi magana har ɗalibai suke neman su abin nan da an faɗi magana ka san sunan mai littafin kana sauraron shi a kasir ko wani abu ka san tasirinsa saboda ko jefa kalma ɗaya ko biyu wurin iya isar da sako kawai zai jefa wata kalma, sai ka yi tsammani tana cikin wannan abin da muka faɗa muku shekaran jiya ko jiya ne ya fassara alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ta'ala ya yi bayanin ni'ima ta zahiri da ta baɗi sai ce to wannan ya nuna ilimi yana da zahiri da baɗi wannan ya nuna alfinatu bil kitab ta za ku yi tsammanin wai wannan magana yana cikin ci gaba da fasara ne ko ba ka za yi tsammani ba Allah ya ce wa ma huwa min al kitab baya cikin fasara baya cikin qur'ani wa yaquluna huwa min indillah suna cewa wannan daga wurin Allah ta'ala ne wa ma huwa min indillah Allah ya sauke المسألة التاسعة والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصبا والحشوية مسألة تتسع ترى تلقيب أهل الهدى سنياما waɗanda suke kan daidai laƙabi iri daban-daban wani lokaci a ce asuba sabi'awa ne masu bautar taurari wasu a ce alhashwiya kai mutanen irin abin nan lakabin da ba za a sama ba shine talqibu ahalul huda duk waɗanda kalor duk waɗanda suke kan shari'a za ka irin lakabin da ake sanya musu da ba ko a ce da su domin as-suba jami ne na asabi'a kuma asabi'a su ne sabi'awa to ku lura irin waɗannan abubuwa yanzu za a sanya ma kuma galibi waɗannan ya fi ga ahalul huda waɗanda suke akan daidai an gano wannan da kyau da zaran ka ji an ce yan ta'adda su ake nufi musulmi ake nufi to yan ta'addan ana nufin shiya ko sufai abinda musulman shiya ko sufai ah, da bakin su ita eh, abu bi zambihim sun ce da sun gane cewar sun dauka da musulmi ake yaki bush ake yaki ashe sun gano da kafirai ake yaki a nan wani ya faɗi wani magana to ka ba irin ba lakaban da ba za a sa ba kai wannan lakaba inda yana tsoro da tun ya tsoro maka a jiki ta ko ta ina ko ba ka yake ba to amma da yake hausa sun ce zagi menene bai tsari bai tsoro ma'ana baya fitowa a jiki shi yasa a ce wahabiyawa ne ko ba za a faɗa ba a ce yan izala ne a ce ba wani abin da ba za a faɗa ba duk wannan sun daɗe ba su faɗa ba ɗan waye ɗan waye ɗan waye ɗan waye ɗan kowa ma ta wani aboki na a garin katsina aka ce kai wani kudin izala ne ice shi ice shi ba wahabiya ne ba <laughs> an gane ko ice ce shi ba wahabiya ne sai aka biya ana kallon shi ce ina ai ba wahabiya ne ƙarshen <laughs> abin kenan eh mala in kace za ka bata irin waɗannan gaskiya sunanta gaskiya an kace za ka bata irin wannan babu abin da zai kai ka laƙabi kai dai ka tabbatar abin da ka faɗa gaskiya ne ka tabbatar duk wani abin da ka faɗa in Allah ta'ala ya yarda ko ranar alƙiyama kana da hujja da zaka iya kare kanka amma laƙabi kan a ce kai dan wani ne kai dan wani ne kai dan wani ne kai mun faɗi maganar kwanaki cewar da an zo ana tambaya kai waye kai waye da ka ce kai kana kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke akai sai ce to kai mun san ne wa ka za almas'alatu sittun iftira'ul kadhibi ala Allah mas'ala kana ganin ba masu kirkira ƙarya sun gina ma Allah iftira'ul kadhibi ala Allah kirkirar ƙarya a jingina ma Allah ta'ala wannan ba kalmar jahiliyanci bane wani yakan yi wannan ne domin kare aqidarsa kiri da muzu ya janyo ayoyi ya jingina ma Allah ya ce haka ma'anar suke wannan ina jin wannan ba sai na kowace ayaba kowa ma ya san wannan a janyo aya a bankare ta a tusa mata wata ma'ana ko ba gaba ba ko kuma mutum ya zauna ya kirkiro addinin shi sannan ya ɗebo ayoyi a cikin ƙur'ani. Allah ta'ala yana cewa faman azlamu mimman kazaba ala Allah wa kazaba bi sirqi idh ja'a alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin faman azlamu babu wanda ita girman zalunci mimman kazaba ala Allah ga wanda ya kirkiri ƙarya jingina ma Allah ta'ala babu wani a dai ba fagen makaryata to wannan daga shi sai shafa fatiyan ana shafa wanda ya kirkiri ƙarya jingina ma Allah ta'ala haka Allah ta'ala ke cewa man azlamu mimman iftara ala Allah kaziban aw qala uhiya ilai wa lam yuha ilayhi shay babu kamar Qur'an nawa الجامع لأحكام القرآن na ya uba wannan aya da an karanta ta cikin suratul an'am faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay aw qala uhiya ilayya ko kuma yace an yi min wani wahayi babu ko akwai wanda yace an yi mishi wahayi Allah ya ce wa lam yuha ilayhi shay ba mai wahayin komai ba ka karanta tafsirin qurtubi ba zan karanta komai akan nan ban karace ne na karanta a ka karanta tafsirin qurtubi ka karanta tafsirin qurtubi ka je da iya abin nan kada mu magana ne a ce mun cika tsanantawa mutum ya karanta tafsirin qurtubi kasan shine ake ganin waɗanda suke karatun nan suke ganin shine shafin jin tafsirin qurtubi to ka karanta tafsirin wannan aya bayan ya gama tafsiri ka je ware mata magana i haka na wai za fa'alu fahishatan qalu wajanna alaiha abana wallahu amarna biha saboda Allah ku duba haka ba wadannan yan ta'addan suka yi suna dawafi tsirara sun ce Allah wallahu amarna biha yanzu wannan ba iftara ala Allah kadiban bane to wallahi mutum ya ji tsoron Allah doruwa akan wannan duk wani hadisi wannan magana ce ga dalibai bi sifa khassa duk wani hadisi da ka san mawdu'i ne kada ka kuskura ka faɗa dan kai kirkiri ƙarya ka jingina ma Allah subhanahu wataala ka jingina ma manzon shi wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u ala an-nabi fa zalika al-mawdu'u kirkirariyar ƙarya da aka tsaya aka tsara da aka fazi'u ila shakawa sai kuma su koma kai ƙara lil muluk ga shugabanni me nan muka ce me abin faɗa baya faɗa mun ce sunna kun ce bid'a mun ce tauhidi kun ce shirka hatu burhanakum in kuntum sadiqin mu muna da dalilan mu daga nan ila an yarisa Allahu al-arda wa man alaiha muna da dalilan da zamu kare kanmu akan duk wata magana da muka fara ba wai a daga mana a ce gobe sai gobe ba an bai wannan to idan mutane ne an rinjaye su an kure su sun rasa yadda za su yi ba su sallama ba tunda ka kure shi ya je ya tambayo a gida an kasa ba shi amsar kun haɗu da shi wanda aka tambayo din ka kure shi duk wani saƙo duk wani dalili ka gama kora mutum to abin da yake da shi ne sallama ko tunda dai yanzu an tsame da hujja fazu ila shakawa sai kuma aka yi kara wurin shugabanni a cikin yaran fa an aka bar su za su kawo barna a bayan kasa qalu suka ce abin nan atazaru musa wa qawmuhu yanzu za ku bar yanzu za ku a musa wa koma yanzu za ka bar musa da mutanen shi in ji su mala'u kenan suke faɗawa fir'auna suka ce a musa wa komahu yanzu za ku bar musa za ka bar musa da mutanensa da yufsidu fil ardi domin su yi barna a bayan ƙasa kun ji fa wa ya zaraka su barka wa alihatak da allolinka kaga an fara tera mashi ƙasa kenan yanzu ka bari a yi wannan a ƙasar ka sai ya ɗauki mataki sanu a bana abana'ahum wa na nisa nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun so da kaga dama qalu uzina min qabl an ta'tiyana wa min ba'd ma ji ji'tana banu isra'ila sun samu bala'i tun kafin zuwa annabi Musa har bayan zuwa annabi Musa to wannan fa ita ce ko waɗanne da irin nasu na mutanen annabi ibrahim da ya gama kure su sai suka ce harri kuhu hata kun in kuntun fa'ili kawai shine matakin ƙarshe. a ƙona shi a agaza mu allolin to su sai an agaza musu hata kun su da suke su da ake neman agaji wurin su kuma sai an agaza musu to wannan ita ce ɗabi'a ta da da ta yanzu duk wanda aka kure shi kut yarsa yadda zai yi to kuma sai a yi fada sai zage-zage sai jifa ko ba haka ake ba karantowa ta musulunci babu zagi a ciki ka kasa naka a kasa yan kallo su dauka ba shi kenan ba ka yi tilawar hujjojinka wannan yi tilawar hujjojin shi mutane kuma su ne masu hukunci to amma ai babu zagi a ciki domin mai abin fada baya fada ba a hankali to wani ita ce sunna ta da ita ce sunna ta yanzu kowa da irin yadda ake Allah ta'ala ya tsare waɗannan ba ca suka wahi an yi rijista ba kuma ko baka suka faɗa ba a jaridar a jaridar da su suke bugawa newsline ni ban ma san da magana ba su yau kuma take na je na duba jaridar ne confirm sosai da su akan abin da suka faɗa shafi na biyu jaridar newsline wanda ta fito rana ɗaya ga wannan watan watan march din nan kun bai wannan Allah ya tsare wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin tuni za a fasa a kai kawai a baje koli duk wanda yake gana abin da aka faɗa ba daidai ba ne ya ce a kawo mashi hujja kawai shi muku hujjoji daga nan in Allah ta'ala ya da ila an yi risallawar arzuwa man alaiha kuka malam babu faɗa babu rikici kan al'amura kawai mu idan a ce sabani cewa muke a koma ga Allah da manzon shi bayan tana na zata fi shan farudu ila Allah wa rasul su kuma sai rasa yadda za a yi an kai malaman mu kara a ɗaya daga gidan sarakuna aka kai su ƙara aka ce ga abinda suka ce ga abinda suka ce ga abinda suka ce kuma ci maganar da ya tashi tafiya da ya yi magana an zo da abin nan an zo da mai daukar kyamara ana ɗaukan abubuwan aka ce ga abinda kuka faɗa ga abinda kuka faɗa Allah ya ji malam Abdulhab ya ce da malam Jafar karka ja musu aya karka ja musu ya ɗauko wata risala mahaɗuɗa Eh, risala makhduda ka zama makhduda ko irin mai tun bangon nan ka san ga da littafi mai farin bango zai ce na wahabiya bane sai dauko mai bashi littafi mai tun bango risala ya ce in sun yi ma magana nan za ka karkata musu aya sai ya ja mashi daidai fadan da yake cewa wa alal arshi stawa bi zati ko ba ka mai risala ya faɗa ba kaga wanda shine asalin malikiyanci kenan ya hada musu da tafsirin qurtubi da yake cewa Allah ta'ala yake cewa yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum aina makanu izu baituna ma la yarda min alqawl izi bai tunan nan ma la yarda min alqawl daidai nan qurtubi yake cewa suna kafa hujja da wannan ayar akan Allah ta'ala yana ko ina kuma ƙarya suke yi i kace kace da su kaga gaba ɗaya ba da kullu tafin buhabi ba kenan ko mai risala buhabi ne ko qurtubi buhabi ne a sai karanta musu wannan sai su almalau din suka ce ya za sai da aka faɗa musu suka shirya sannan su za a faɗa musu <laughs> eh ya za wai ta fa suna kan abu shekara 100 shekara 200 ba su shirya ba wai sai a lokacin za su shirya wai an ce su shirya wai an faɗa ma abokan su ba su shirya ba su sai yanzu ne suke cewa ba a shirya ba kuma hakan ba ta aya a kasan malam jamar kuma ka ce a za a yi eh a ai duk abin nan yar gida aka kawai tona mai na aka aka tsako eh kawai shi ake ai ba fata ko ina ba to haga ya nuna abin da suke da'awa a kai shi na malikiyanci ƙarya suke kenan ko ba ƙarya suke ba domin da a ce ba su yadda ba da an abin nan a take a lokacin suka kwace abin nan din ko da nan a lokacin bakara ce inda yanzu ne da an samu yan takife masu hansar mai kyamara ko ba ka ba to amma tuna aka bubbuke shi kenan ba a bari an haska abun a gidan talabijin na kano ba ko waɗansu abubuwa ɗin wa sittun ramihum رميهم bil بالفساد fil ardi kama fil aya ko gana ganna aka ce rijista su za a yi wa rijista ko ku za a yi wa rijista za mu su da malaman addu'a ne su yake biya umara sana zuwa za mu su ne malaman ka ya ja aya ya kasa jin aya ya ja aya ka ce mai wallahi tallahi ba qur'ani bane Allah kuwa wallahi zai zaka ka ce wallahi tallahi ba qur'ani bace domin ya mata tarkibin wancan abun ya dauko kalmar karshe ya dawo da ita baya ya dauki ta tsakiya ya jefa ta can ya dai cuccuda ta dai ko ba kai ke ba haka na yana jan wannan walau annahum idzalam yayi bubburku ta ayar malam sai zai koyi karatun qur'ani mas'ala ta 63 arramiyuhum iyyahum bil fasadi fil ardi kama fil aya yadda suke jifan waɗanda suke a kan gaskiya bil fasadi da barna a ce waɗanda suka zo da tauhidi su ne maɓarnata su ne ba sa son zaman lafiya su ne ba sa son haɗin kai su suke raba kan al'umma ko ba kake cewa ba kama fil aya kamar yadda ya gabata a aya dan ya ce a tazaru musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wai annabi musa da mutanen shi su ne za su yi barna a bayan ƙasa shi kuma fir'auna gyara yake yi dan ya ce abin nan eh, ya kawo ayar ko yawa ya kawo ayar inni akhafu an yubaddila dinakum aw an zahar fil ardi fasad wai shi duk abin da fir'auna yake ce wannan yana jin tsoro kada annabi Musa ya canza musu addininsu? ko kuma ya haifar da barna a bayan kasa shi yasa fir'auna wai yanzu shi mutane su yake kwace mai yanci yake kare mai yanci in aka bar annabi Musa zai canza musu addini zai kawo barna a bayan kasa uzbillah kaga duk waɗannan a kira ahli tauhid da mushrikai a kira mushrikai da almuhidun tunda yan kuburiya ne duk masu bautar kabarurruka ne masu bautar abubuwa su ake kira su ne malamai su ne a san gaskiya waɗanda suke kira a zuwa bauta ma Allah ta'ala wahdahu la sharika lahu su kuma ana ganin mabarnata ne Allah ya tsare mu da tsarewa shi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya zaraka wa alihata yanzu so suke su bakka su bakka kai da allolinka shi kuma nan da nan ya hau ya ce sanakatilu ahu za mu karkashe ayayensu a karkashe ba fa na qatulu ba a wannan kira da nuqattilu fa'ala yufa'ilu za a zalik takfir kenan wa kama qal makama yadda shi fir'auna din yace inni akhafu an baddila dinakum yace wai shi yana jin tsoro ne kada annan Musa alaihi salatu wasalam ya canza ma mutane addininsu. shi yasa ya tsaya haikan domin ya kare musu yancin su ya kare musu matsayinsu. saboda Allah ku dubu fa da barna take kuma wannan ita ce sunna da da yanzu ita ce hanya da ake tafiya akai المسألة الخامسة والستون eh eh ni ya na ce ku kuma me ce na'am na ja waccan ayar na ja waccan matsala yana hada da waccan ayar na'am jazakumullahu khaira barakallahu fiku ramyuhum iyahum bil fasadi fil ardi suke jifan masu neman gyara suke jifan su da barna a bayan kasa su ne mabarnata kamar yadda ya gabata a aya ko ba kake ba almas'alatu rabi'atu wasittun sittun ramyuhum iyyahum kun ga abin da ya dauke ni kenan ramyuhum wa ramyuhum ramyuhum iyyahum intiqasi dinil malik yadda ake jifan su da cewar su suna rage karfin mulki a bayan kasa su suke nuna cewar kada abu masu mulki kuma sun manta a mas'ala ta uku da muka ambata mai muka ce ba zai manta zai tana mana mas'ala ta uku cewar su ahalul jahiliya ba sa ganin shugaba a matsayin shugaba suna ganin yi wa shugaba biyayya ma kaskanci ne an fahimci wannan saboda ka yanzu waye ya zo da yi wa shugabanni biyayya musulunci ya zo da shi ko ba shi ya zo da shi ba shi ya zo da shi Ya ce ya ayyuhal na amanu atiiu wallaha wa atiiu rasula wa ulil amri minkum amma a jahiliyancin su babu wannan to kuma yanzu sai aka juya abin wai ana zargin su suke nuna cewar su suke tanzara mutane kasu su kyamaci gwamnati da sauran irin waɗannan abubuwa muta inda ba din su da suke lallashin mutane ba irin yadda ake wa mutane cin kashi a ƙasar na da da tun mutane sun dauki sun dau mataki a gaba yadda ake musu ko ba ka yake ba amma ka duka ga duk masallaci na sunna hutubobi da karantawa da ake yi baka taba jin cewar wani malamin suna ya ce a fito na fito ba ko ka taba shi kan wannan ga waɗanda suke fito na fito ɗin nan da yake su daman abu an gane an gane ne ba su ne ba su ne akan gaba ba ba kula su ba to amma ga waɗanda suke kiran mutane akan gaskiya su suke cewa a bi su su suke cewa a yi musu biyayya su suke cewa ku ku sauke haƙƙinsu da ke kanku haƙƙinsu da ke kanku ku sauke haƙƙinku da ke kansu ku nemi Allah ta'ala ya agaje ku da shi dan ga ba za su ba ku shi ba ko za su ba ku to amma duk da haka bai hana ku ku sauke wajibinku da ke kansu ba biyayya da Allah ta'ala ya sa ya dora muku ku yi musu ku yi musu ku kuma haƙƙin ku roki Allah ta'ala ya baku nan kuma kun san kun yi ba za ku ba za su baku ba to dukkan masallaci na sunna duk waɗannan abubuwa da ake duba irin wahalar da aka shiga ta kwanaki idan aka dinga bankara mutane ana kwace musu dubu uku uku baka taba ji masallaci na sunna cewa suke a yi sassauci a dawo kaza a dawo kaza lokacin nan da kake ganin mutane da suka tunzura kana ganin banda masallatai na sunna sun yi sun rage zafin mutane a kake gana abin zai kasance hmm? to kuma wasu ake cewa fa wai suna suna cewa wai wai ana kin jinin gwamnati kaga an mai da gaskiya ƙarya an mai da ƙarya gaskiya suke cewa wa ya zaraka wa alihatak yanzu za su farka su bar allolinka kaga yanzu waɗannan sun aibanta fir'auni ne ko kuma sun yabe shi sun aibanta shi saboda ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi kuma nan sun ce wa yazraka wa alihataka za su baka kai da allolinka <laughs> eh kuma a can ya ce da su kamar da muka ambata ma alimtu lakum min ilahin ghairi ma'ana yanzu su ma suna da shakku cewar akwai waɗansu abeban bauta kenan to amma bai taso ba a haka za ga ana ta ana ta aibanta su su sani ba Allah ya sani wa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala kuma yake cewa in yake hikato abin da fir'auna yake faɗa inni akhafu an yubaddila dinakum yace wai shi yana jin tsoron kada annabi Musa da mutanansa su canza musu addini aw an yadhhara fil ardi fasad ko kuma wata barna ta bayyana a bayan ƙasa Allah ya sauke المسألة الخامسة والستون رميهم إياهم بانتقاص بانتقاص آلهة الملك كما في الآية مسألة تهم سند شدة شين رميهم إياهم يد إيه تهم ستين بير جزاكم الله خيرا مسألة ستين بير رميهم إياهم يد سكي جيفهم masu tafiya akan daidai bintiqasi alihatil malik da cewa wai suna rage girman allolin shugaba imana eh, suna rage girman allolin shugaba a shugaba yana da alloli to amma waɗannan an ba su suna cewa fa a kyamaci waɗannan allolin ko ba ka suke cewa ba to cewa suke zuwa bauta ma ubangijin allolin nan ga a cikin su akwai a cikin larawa akwai masu bauta a shi'ira sai Allah ta'ala ya ce wa annahu huwa rabbu shi'ira shine ubangijin ash'ira din wacce suke bauta mata su suna bauta ma ash'ira to shi Allah ta'ala shine ubangijin ash'ira din yanzu ya kamata bauta kenan Allah kenan an gano wannan da kyau to fa wai wannan ne ba ake ganin wai bai daidai ba wai ana cewa ramihum iyahum bi tiqasi alihatil malik ku kuna cewa to bari mu shiru dai kama fil aya kamar da ya gabata aya cewa kuke in za a roki kar a roki kowa sai wa sai alloli shi shugaban cewa kuka da shi ya tsaya ya tashi ya roki Allah ta'ala ko ba kuka ce ba cewa yadda kowa kofa take a buɗe idan ya kama matakaiya na addu'a shi ma in ya bi waɗannan hanyoyin addu'a din ya bi za a karɓa ko kun ce ya ba ku kuma addu'a eh cewa kuka shi ma yi addu'a za a karba to su kuma suna ganin in ya fahimci haka to dan abin da suke samu ba za su samu ba sai suke cewa yana sukan waliyansu ko waɗansu abubuwa nasu su faɗa mai gaskiya mana addu'a na shi ma zai yi shi ma bawa ne kuma shi ne mafi cancanta yi wa kanshi addu'a ba ma kuma su ba su samu ba kama fil aya kamar yadda yake aya dan sun ce wa yazaraka wa alihataka za su baka su bar allolinka almas'alatu sadisatu wa sittun ramyuhum iyyahum bi tabdil din mas'ala ta shida yadda ake jifan waɗanda suke akan daidai wai bi din suna canza addini ka jifa shi haka ba za ka karanta za ka buɗe laya ka duba ta sai ya ga a cikin laya an rubuta kaza kaza kaza wa man shakka fi fa huwa kafirun shi da shi ilaya ya daura ta bai zama kafiri ba a wai wa man shakka fi ne fa huwa kafirun <laughs> kaga ya ba ta kariya kenan da <laughs> Allah ya sauke bi tabdilid din wai su suke canza addini ka ji ba kai cewa kai a zo a yi addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko kana da wata gaba ta biyu to ashe su ne suka canza addini ka ce abu kaza ba yi zamanin annabi annabi bai shi ba saboda haka a cire shi abu kaza a cire shi abu kaza ba a cire ba an ce wai kake kai kake canza addini shin da kai da su waye ke canza addini su suka canza addini Allah ya sauke kama kala ta'ala wani fa shine jahiliyancin fa ana ciki ko ba a ciki amfanin lissafa su shine da zarar mutum ya ji yana kan wata gaba to yayi maza ya tuba ya istighfari domin ya mutu akan wannan to Allah shi kiyaye kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inni yana haketo magana fir'auna yace inni akhafu an yubaddila dinakum wai fir'auna yake ce da yake mutanen hijabi yake cewa shi yana jin tsoron kada annabi Musa ya canza musu addini aw an yadhhara fil ardi fasad wama urikum illa ma ara kuma kai ce yace ba abin da nake nuna muku sai dai ni abin da nake gani wama ahadikum illa sabila rashad yace wai ba abin da yake shirye da su sai hanya ta daidai shi fa fir'auna kenan wai ki fada wa mabiyan shi wai yana masa jawabi ne te abin da yake akan daidai shine a wanda yake akan shine daidai wai annabi Musa shine zai canza addini shi zai kawo tashi hankali shi zai kaza shi saboda ka duk wanda kaji yana waɗannan maganganu abin nan gugubu guguban na baya ne idan idan an raɗa mai sunan malami to kasancewar wakilan waɗancan ne an fahimci wani kamar yadda shugabannin wakilan waɗancan ne in suka yi wasa haka kuma su ma 'yan fada su abinnan wakilan waɗancan ne har ma wani yake cewa da wani hajjaj ita ta ake mutanen fir'auna masu fi ka daidai <laughs> to mutanen fir'auna da aka kawo annan musa ce a suka ne a dan jinkirta shi a mai sai an jima sai a kawo shi kai kuma ana kawo ka ɗaukar mataki kai baka tsaya ma ka ce kawo dalili ba fir'auna sai fir'auna ya tambaya ko bai tambaya ba ya tambaya ya ce kawo shi in kana da gaskiya ya kawo falka a sahu ya yi kaza ya kaza amma fa yanzu ba batun wai cewar ka kure shi kawai ka kure shi ne kina ji a garkami lai so wuce almasalatu sabi'atu situn ramihum yahum bi tiqasul malik wa ana cewa suna rage suna rage girman shugabanci ko lai sauke ka kawai kuma da suke cewa ya zaraka wa alihatak za su kyale ka kai da allolanka almas'alatu thaminatu wa sittun matsala ta 60 da na da takwas da'awahum al'amala bima indahum min al an mimi fasara ɗaya muke mata muka wuce دعواهم العمل بما عنده من الحق كقولهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه مسألة 68 da'awahum al'amala bima indahum min al-haqi da'awar da suke cewa wai suna yin aiki da abin da yake hannunsu na gaskiya haka ne ko ba ka bane wai suna aiki da abin da ke hannunsu kamar da suke cewa nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu suna cewa nu'minu bima unzila alaina wai sun yi imani da abin da aka so kuma su kadai to hakan ne sun yi aiki da hakan ko ba su yi ba masifa man falima ta katulun an biya Allah to dan me kuke kashe annabawan Allah a cikin littafin naku aka ce ku kashe annabawan Allah an kaga ba haka bane ma a tarkihim iya kuma gashi ba sa yin aiki da abin da ke cikin littafin nasu mas'ala ta kusa da ta karshe al mas'alatu tasi'atu wa sittun az-ziyadatu fil ibada haka ne ko haka bane mas'ala jahiliya ce ko mas'ala jahiliya ba ka fi'ilihim yawma ashura kamar yadda aikin da suke rana ashura me kenan suna cika ciki ko cike ciki ma ai jahiliyanci ne sosai da sosai cika ciki ai ba addini bane ai ko addini ya mace ce yau mana tilawar ayoyi da hadisai da ijma'in malamai a ziyaratu fil ibada ƙari a cikin ibada wai muhammad bin abdullahi kamar a yanzu ya rayu bai imamu shatun fa wanda ya rasu a shekara ta 590 da wani abu yake cewa wa hadha zamanu sabari mallaka billati ka qamdin ala jamrin fatan juminal bala shekara ta 500 da wani abu yana yana kai son wannan lokaci da ake ciki yana cewa wannan lokaci ne na wahala lokaci ne sai ka jajirce ka yi hakuri ka qabdin ala jamrin kamar mutumin da yake ya rike garwashin wuta ne a hannu ya kake ganin sai da haƙuri ko ba zai da haƙuri ba to wai a lokacin su addini haka yake yadda ka riƙe addini kamar ka riƙe garwashin wuta ne to yana ga yanzu yanzu in akwai abin da ya fi garwashin wuta zafi sai kusan haka yake a wajen riko da addini domin in ba ka riƙe gangan ba yanzu sai a kauce maka shi Allah ya sauke malai ce a ziyada fil ibada ba za a ƙara kowane sharhi ba ƙari akan ibada duk wanda ya ƙara akan yadda aka ce ya tsaya to yayi jahiliyanci yayi maguzanci malam ya bada misali ya ce ka fi'ilhim yawm ashura kamar abin da suke ranar ashura domin abin da ya tabbata ranar ashura shine yin azumi kadai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo garin Madina sai zo same su suna yin azumi ranar Ashura sai ya tambaye su saboda me suke yin azumi ranar Ashura sai suka ce ai ranan ne da Allah ta'ala ya halakar da Fir'auna ranar ce Allah ta'ala ya tsere da annabi Musa alaihi salatu wasalam shi yasa suke azumta wannan ranar sai ya ce ai mu ko mu muka fi cancanta ku da annabi Musa alaihi ko su suka fi cancanta annabi Musa suke nan sai ya azumci ranar Ashura ya umarni kuma ya azumi shine azumin farko da aka fara wajabtawa kafa azumin Ramadana sai ya ce to idan shekara ta yi kuma zai azumci takwas ga wata tara ga wata ko sha ɗaya domin a saba ma yahudawa masu yin goma kadai to kai sai kai tara ko kai goma wannan shine abin da ake rana ashura yin azumi ɗoruwa akan wannan azumin ɗoruwa akan wannan to bid'a ne sai da haka ka ce akwai wata sallar cike ciki akwai wata menene babu wannan a musulunci eh, eh shara duk waɗannan duk ma'azallah bai mai sultan abinda zai gane maka ce to ai kai azumi ai kana azumin litinin da alhamis kana azumin ayyamul biyu ko ba kai ke ba gwargwadon waɗannan kwanaki idan kai azumi kana so karas to wannan dan ka so karas ba za mu ce na cika ciki bane saboda dama a rana da kai azumi kana so karas kana so lemo kana so eh kana so dai abin da kake ci saboda kai azumi ba wai saboda yana ranar cika ciki ba to amma ɗoruwa akan wannan to mutum ya san ya abin nan ba daidai ba ne to su kuma waɗanda suka zama waɗannan su ne daman yan rawafid ya da suka ɗauki ranar ranar ranar ashura ranar bakin ciki saboda me saboda an kashe sayyidina husain saboda sun kashe sayyidina husain wannan tarkibin ya fi daidai saboda sun kashe sayyidina husain kun bai wannan sun ce ai sayyidina husaini kashe shi akai maka ce ai sayyidina Ali kashe shi akai me yasa shi ma ba dauki ranar shi ranar bakin ciki ba ko ba ka ba sayyidina Ali ba ba kufa sai kashe shi ba sayyidina Umar to dan ba sai da sayyidina Umar ba da sayyidina usman to sayyidina Ali dai almuhim kashe shi akai me yasa ba su dauki ranar shi ranar bakin ciki ba kafin shi annabawa da yawa da suka zo ai an karkashe su wa yaqtuluna nabiyina da gairi haka me zai ba dauki kashe annabi daya rana bakin ciki ba sai suka dauki kawai na kashe na Husaini kuma su suka kashe shi su zama ranar bakin ciki Allah ya sauke almasalatu sab'un naqsuhum minha ka tarkihim alwuqufa bi arafat naqsuhum minha yadda suke rage ibada ka kowane menene zammu ne kowanne bid'a ne ƙari a cikin ibada bid'a ne ragewa bid'a ne me sunna tsayawa inda aka tsaye aka tsaye da kawai kifu inda amurki kenan shine daidai amma ka rage ka yi bid'a ka ƙara ka yi bid'a an gano wannan to wannan shine abin da yake da malai yake cewa ka tarki mul wuqufa bi arafat kamar yadda ba sa tsayawa a arfa abin nan aiki hajjin jahiliya ba ba sa tsayawa a arfa ina suke tsayawa daidai muzdalifa suke tsayawa ba sa kara wasa ga arfa ya Allah ta'ala ya ce fa idza afadtu min arfatin fadhkuru la inda mashar al haram wa kama hadakum in kuntum min qablihi lamin ad-dhalin thumma afidu min haythu afada an-nas fastaghfirullah to wannan shine daidai kari musulunci bai dade shi ba ragewa musulunci bai dade shi ba musulunci shi yake da kai ba kai kake da shi ba so daga shi zai ce maka kai ba kai zaka ce ga yadda zaka yi ba an gano wannan yawa kuma daidai nan cikin taimakon Allah ta'ala za mu da sa'aya a wannan karo muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya sanya albarka akan abin da muka karanta abin da muka yi kuskure ko muka yi tuntuɓin harshe muna roƙon Allah ta'ala shi yafe mana shi gafarta mana Allah ta'ala ya sami tarayya a cikin lada baki ɗayan mu an gano wannan da ke ku insha Allah ta'ala mas'ala ta 60 daidai ta saba'in daidai aka daga aya a karo na biyu za a tashi ta nan ta saba'in da daya saboda haka kowa sai ya aji takardar shi an kaji an yi sanarwa to da sai ka ɗauko ta an gane wannan saura kuma mu fahimci waɗannan takardu da aka da suke hannunmu ba su kai matsayin da za a rubuta su a matsayin littafi ba isa sa kun ga daga wani littafin ake fatusa din su mutum ya dinga girmama irin waɗannan kada ya zubar da su ko ina da ina za ka sami yan uwa da yawa hand out da aka yi a makarantu da suka yi yau shekara shekara da kammala duk hand out din suna nan an fahimci ina ga na addini wanda ake karantar da addini a ciki tsoraka irin wannan da aka yi da irin wanda aka raba a daura ta gabata a masallacin kwangila za ka iya samun mai bandin ko ya maka special bandin ko spiral bandin gaba ɗayansu dai ka san ka dan kawwame su a cikin wani abu yi ta alikar a jiki ka yi kaza yi kaza bai kamata a ce ka ba su sun zube ba ina fatan mun fahimci wannan sura kamar roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala shi gafarta mana ya fi mana duk abin da muke tunda muke ne daidai kuma Allah ta'ala shi ruban ya lada eh. Allah ta'ala shi ruban ya lada baki da abinda za mu shiga kai tsaye shine yaushe za abin nan da mun yi kokarin a ci mun kammala kasancewar yan uwa sun ta ba da shawara a yi karan bisan sannu a hankali ya fi a ce a yi shiga a yi wa masu shiga shantin kadangare an gano wannan a shiga kawai a fita saboda kan Allah ta'ala ya yadda darasi mai zuwa za mu ci gaba da a ce ya kai kamar karin kwana ɗaya ne sai mu kara kwana ɗaya ko kwana biyu domin a kammala amma cin da har akwai saura mu roƙi Allah ta'ala ya albarkaci rayuwar mu. ya sanya muna da yawancin kwana waɗanda za su kai mu wanda Allah ta'ala ya kaddara muna cikin waɗanda za mu kai lokacin da za a abin nan daura ta gaba irin wannan za a yi ta ne ranar no ranar sha uku ga watan jima'a akhira Sha uku ga watan jimada akhir shekara ta 1430 daidai in ka lissafa wata nawa kenan wata uku kenan daman abin da muka faɗa lokacin da muka bude daura din cewar za a dinga ƙoƙarin maimaita ta ne bayan wata uku uku an gani ko ba ka muka faɗa ba a'a irin wannan da muke rufe a yanzu irin wannan za a dinga maimaita ta ne bayan wata uku uku saboda haka ya yi daidai da shi daga watan shida watan jun kenan shekara ta 2009 saboda haka yanzu sai ka sa a cikin remainder naka ga yadda zai iya tunasar da kai ko ba kai ke ba a cikin remainder naka na waya ko cikin kalandarka sai ka sa alama da za ta nusa da kai in Allah ta'ala ya kai mu waɗannan kwanuka da yawancin waɗannan kwanuka da tsawancin rai da abin nan Allah ta'ala da muka dasa akan matsala ta saba'in da ɗaya wannan abin da ya shafi abin da ya shafi wannan daura kenan mai suna dauratu ahlil aqida wai ki tambayar benu din nan ne ko ba nan ba je ibrahim za zaka ce wai ina za nan za ko ba nan za